barkan mu da zuwa wannan yammaci na alhamis bakwai ga wata ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sabbin wani shi ne mutum a cikin gari da wasan ta ɗauke shekara ta dubu biyu da ɗaya ne da biya zuwa idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta sun haɗa da mutane ne biya ƙarshen aya ta a cikin cikin wannan sura mai albarka sura hadisi yau da mutane farkon aya ta a cikin gari ba za mu ga ɗaya ɗayan tambayoyi na farko kuma sai wato wani dan wani na da cewa lokacin da muke fassara su al-hijra ta ake wanda wajen su kudurin masu na fassara kudur da cewa wato ainihin bagaruwa a madadin magariya Allah kama da wato ba ba ba kuma ce ce kudurin cewa mutum kasar kasar fassara da bagaruwa amma duk ya fassara magariya din ya koya Wani kuma yana cewa ubangiji ta na cewa la takar bujuma inna hu kana hikatan wa ta sabila yace ya taɓa yin abin da ya saba wannan ayar dan haka yake son a yi masa adal a faɗa masa ko a masa hukunci da ya dace da shi kafin ya mutu da duk ba kuma yana neman ni da zai yi wannan hukunci kaga ta saba aiki kaga nan ga hada ta yi ta amince yakan fi yin zaka fita amma ba hiri zai kama kai yake kula da ba sai da gona mutum da an ji an fara aiki da shari'a da shi da kai da madara nan an fara ko wato da ka'ida ya wani da ka'idar addinin musulunci idan mutum ya aikata laifi na guna a inda babu wanda ya sani sai shi malamai sun yi sabani sun ya je ya gabatar da kanka kotu a yanke masa hukunci shi ne ya fi ko kuma a'a ya tuba tsakaninsa da ubangiji tabbatacciyar tuba tuba tawbatan nasiha wanne ya fi masa waɗansu malaman na ganin inda mutum zai tsakanin tsakaninsa da ubangiji ya tuba ya yi nadama akan ya aikinsa to shi ya fi me yawa sauran rayuwar da ta rage zai iya ayyuka na alkhairi masu rufe rufe yanki yanki na wannan aiki ne har yanzu da cikin ake kira zalika zikra sai suna da mantuka sai mutum da karfin halin da zai ba ko ku sai dai laifi ne ba an bai da ku wannan cewa lafazin kaji yana cikin sunan Allah ba suke ya kafi wannan suna addu'a suke ya kafi wato ba a tabbatar ma Allah kuma sai abin da yake alqur'ani ko hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a cikin sunan Allah ba a yi jihadi kuma ba a yi kiyasi dole sai nasi daga Allah ko manzon sallallahu alaihi wasallam wani ya rubuta sunan Allah rabbi ne ya zaka ce game da malamin nan Muhammad ibn Ali as-Sabuni yake da na ji ya san suna sanya shakka game da aƙidarka musamman yana an ce yana yin tayi ne na ayoyi na kitab to amma ni kuma ɗalibin ilimi ne ina yawan karanta littafansa kamar littafin rawayar bayan kamar littafin samin kulu da sunna da wani tashi na littafansa gaskiya ne abin da kaga an faɗa wato Muhammad Ali Al-Sabini malami ne masanin ta fuskar shari'a amma a aƙida wato ba da aƙida ta bai tsakani da Allah abin da yake gana wasu cikin mutukan ka akida ce da ta banban da akida ahlus sunna wal jamaa idan ji ahlus sunna wal jamaa akida sahabbai akida cikin mutukan qur'ani da hadisi an ga inda ko kuma yana da mutukan da yake yi bayan wannan akida da ta saba qur'ani da hadisi kuma ta ce saboda ta tafi ya ji fada ya daga kolin al'ariyan ne gaba ɗaya ya ce ga ahlus sunna duk abin da ta ayatu ta yi da yake haka ahadithu ta wato abin da ya ba ta mamaki na shine idan ya koyo hadisi ya tabbatar cewa a karshen sa ga wata kalma da za ta soke a kidar ta shi da gina mutane sai ya yi hadisin da take ya kawo a gudule ya sa malamai suka rubuta rubuta kan sa kamar su um, Jamilu Biro wani babban malami a barin hadisi na siya ya yi tambiya sun hanna ala kitab tafsir kamar su Sheikh Abdullah Bakar Abdullah Abu Zaid kuma ya tafi a kansa Sheikh Bin ma ya dan tabbatar da da su kansa saboda haka a fagen shari'a da bayanin waɗansu hukunce-hukunce za a gama da usulubi ne ba biyo don karantawa larabci ne sauki ne karamin talibi ma take karanta larabci ba ya da tafi ne don su gama da usulubi ne daɗi kuma akwai da kusanci masu daɗin karantawa kamar littafin at ko ulumul qur'an mai yana da daɗin karantawa kare da gaske kamar akwai littafi da ya akan almawari da banzado yana da kyau lafi shi ne haɗa ko dan haka da sauransu amma dai gaskiya ba da wasila wannan shi ne matsalar ya matsayin mutumin da ya mai yanzu a gaban sa yake zaɓa gaban sa don ya ji daɗi wato ya iskin mai kenan haramun ne ubangiji ta Allah ya ce kamar da zalika dukkan mutumin da ya ya ɗauke wa kansa cewa ta ba ta hanyar matar aure ba ba ta hanyar koyan ga shar'antacciyar ga ba to dukkan wata hanya da ta bi maka ji daɗi ko ka fitar da muni to wannan hanyar haramun ba inda an mutu ko ya ka koyon ka wani abu mai dukkan haramun ne ba da ne wannan yake mutum ne yake aikata alfata amma kuma ga su kuma da ta Allah ta buɗe masa harkokin su na kasuwanci suna tafiya daidai to sai ji an ce a wai haka dai kamar ana gaggauto masa rabon sa ne na lahira ake da kofi a nan duniya menene gaskiyar wannan zance gaskiyar al'amari ne idan mutum yana saba wa Allah kuma idan Allah na dace lafiya yana dace a kasan arziki to ubangiji ta na masa salala ne kamar shi ya kamata ka dauki ka ba inda aka rufe a kama ta da cikakken laifin su gobe kiyama amma ayar da suke magana akan wanda suke moriya a duniya ranar tashin kiyama za a ce su al'abdin tsayi za su tafiya ya fi kuma duniya wa tanta'atun biya bal yawma tuzuna azabal hayyin bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqqi wa bima kuntum tastakbirun wannan aya tana magana ne akan kafirai kafirai anan gurin sun kafirce mu Allah sun bigire masa sun jingina masa da sun san wani cikiya amma Allah ya ba su ci gaba Allah ya ba su mai Allah ya ba su abakan arziki ran ta kiyama za a ce da ku kun riga kun kuma rabon kun ci kuna duniya an ba ku rabon ku kun hau kun da kun je duniyar wata kun yi wane ne wane ne kun yi mere da komai da komai da haka yau ba ku da komai an dole kun zama azaba ku amma Umar dan Khattab saboda gudun duniya irin mai yi lokaci ya kan bar wasan ta ababai na kamaliya na rayuwa abinda ba dole bane cikin rayuwa kamala ne yake gudu nake kar a sa ni cikin waɗanda za a faɗa musu haka ranar tashin kiyama amma yanzu da ne ba wai yana nuna cewa dan kai amfani da samariya na rayuwa ka fi kyau ka samu ka fi ka haramun ba ba haramun ba ta hanyar ne kuma bai mantar da kai wani kuma ya yi tafiya ne gari ta yana ta ta na aka takarda kuma ta tabbata yi ta zauna har sai gidda ta kare bayan ta gidda ta kare ko ta aure wani kuma daga baya dawo da ya dawo kuma shi da kansa ko ta hanyar da tabi ne su zai samu labarin cewa lallai yanzu ya mu gane su kuma kuma yana fatan ina ma za su fito da ya ba da hankali mun kan da su ka wannan zai idan ba fito ta hakan da sai ya ka da malibin da jiya to abin da ya kamata ka yi da da malibin da jiya sai ka tsarin da shari'a ta amma da hankali har ya fice karantar ka shi yana kanta in ya fi kaza ne abin da zai gina sai kullu wani ma ya da addinin ka ma da dabi'un ka amma mun zaman nan da ni da ni ita ba zai yi ba bai kila ba zai iya ba ka haƙƙi na auratuwa da kuma ba ka ba saboda wasu da mu da ba na faɗa masu ba da haka ka ka hakura da ka dace ka kuma ai kullu abin da yake gaba ɗaya da ka kida in ka ta cikin rubutun ko da ya tawo ko ko ma cikin gidan bayan da ka to ne shi da adalci amma ko da yake ko maka tsayar da hankali ta musu hankali a gida su zama tsayar karamar su guri ya a gida su wannan gani daban don kuma su zalin su matsayin laya a cikin da mutunci wasu ne da ma'am karanta laya su na bilin mutunci ya halatta yin aikin laya kuma ya halatta da sharafin duk abin da za ka taimaka gaskiya za ka taimaka kuma kada su za ka taimaka saboda ya halatta kenan mai ko mun gaskiya ta dan za su yi ruwa muna da gina da aiki na akan wani idan an je gaban gobe ban samu zuwa gaban alƙali ba ban yi magana gaban mutane ba wancan wanda ya dace mun kuma ya fi iya magana in ya tashi yadda ya fi gina sa ba su aiki ma in da mu misali ko da a nan gina kuma da wasu ke da tafsira ko ya fala a babin abin da ya shafi alƙada wato hukunci ta yadda idan mutum bai iya magana ba ko bacci da ne ko mara lafiya ne ko ya ci ko yaro ne wanda ba za mu ba ya hakin ta ne mai masa anan gurin ba sai wasala ba to wajen wasala sai a kan lauya to ba ba yaro ya ci ne gidan amma wani ina nuna ta kuma kuma da an da garin gobe da kuma da zai kare ka ba sai a ba a sai a bai lauya dukkan takaddubi ko nuna mallakar wannan gida shi ne da zai da gurin tuta ba a tabbatar da aikin wannan wannan yayi da ya ta kofin kan kofin layin da aka yi imani da a wajen ya tabbatar da yin da haƙƙi ya yi ya halatta Kare da gaske, idan ya haka yake wannan aikin da ya lalace ne yana buƙatar a biya shi daidai da Allah da ya masa ya koyi da zirga-zirga da zuwa da dawowa ya halatta ba. Abin da bai halatta lauya ya yi ba, shi ne mutum ya yi shi ne ba ya da gaskiya sai lauya ya biya ya suka kotun turan gidan ya kare. Yanzu kita alƙali da turan gidan da dole da dalili don kawai ya kare wani mutumin da yake matsayyaci ne. Wannan gaskiya na cikin da aka yi wa idi da za da ranar sakin kiyama. Allah ya amma idan dai lalle lauya zai kare gaskiya ne duk wanda ya kira shi ko sai wanda da san lalle yana da gaskiya zai je kare ya halaka amma zai kare da gaskiya ya kare mara gaskiya ya kare sai ya kare da to wannan bai halaka ina da sun bar da kan da malamai ta kuma bincike da dama a karkashin rabuta ne da zama yanzu kuma ne da duk an yi da kan ne zama bin sababbin abubuwa waɗanda aka yi a kai mun rika da kokarin da ɗari uku ɗari bakwai wanda sun magance matsalolin da suka dace da zamani da wani kuma matsalolin zamani da malamai suna sai da jike da rubuce rubuce ko a yi za su zama gina ko al'azari da za su ko malaysia ko pakistan ko duka na ɗauka suna bincike duniya ba na bi ba na bi ga yi da kuma majalisar malamai a garin da ya kamata sa da iliyar don saboda sadarwa ta shi ne da ta sabuwa a wani a jika me aka ce bai dace wasu bai ne mana mun ne rikin dace wata amma shi zai yi shi da abin da yake ya kamata mutum da yawa da karfin ka ta mutum da yake da ya kafa ku da yake da kuma zai lafiya wani da gidan masu cikin da ba su da ba su wani da ba ta ne wannan ne kun da Allah ko Allah ko mun ta kuma zai ne ko shi da lafiya a zai Allah ba wani da zai zai ba wani da zai kula kan da wata sa da mutajadda wanda ya kamata a sami abin da ake kira al-fatwa al-jama'iyya a tsara malamai su kalli abin da kowane farko a neman wasu ma

ina da ɗan gari da haka dole sai akwai gogayya da kuma tsakanin malamai na addinin musulunci da masana ta kowane fanni na rayuwa da likitoci ne da injiniyoyi ne da masana ta fuka tattalin arziki ne siyasa ne da ana haka addini da ne da addini dan addini da da ne ko dan kuka da zai ne da da ne da da mai hukunci yadda ya lalla da yi kadar da yi hukunci da na ɗauki sai ba ya sallah ina ganin sai za ka ya hukunci ya sallah matukar da abin da ake yayi wato ya saba su mai manzo Allah sai ita kadar kan ba yi da cikin sallah ku bai kuma da saboda ya alwadu ba wajibi da cikin sallah kabila ce dukkan wanda yana da wannan ladan wanda bai da sallah sai amma ya rasa ladan da yake mata mai da an yi kuma da kai da Allah ya wala abu bakar ma ga kai ta fage na jin ko ne ko ne ko ne da kuma da gurin da kullun da kullun shine cewa wai ya halatta ga gida Allah ko ya halatta ba ka san kun duk da ban yana ya halatta ya halatta ga gida Allah Imam Bukhari ya yi babu babu halatta bin al-maqtul dan gida ake da ko ba yana bin kullu ko ba abin sahabbai sun bi sun bi azzalimai sallah kuma sun bi yan bid'a sallah abinda yake bukata su iya sallah su kuma suka bi dukkan wanda yake da za a bi bid'a sallah ba to shi wannan aikin da yake da bid'a haka sai da za a yi mutum ya sallah idan an ce da ahlus sunna ga dan bid'a ba ma ko mukarrama da zaka da ahlus suna ya shi shi yake da tafi. amma haramun ne jin dan bid'a ba ka da hujja eh? to mun ne zamu da ganin gida da gida ko ka san akwai mun ga da a cikin da inda inda za ka ta tsaya ana cewa akwai gida a karama akwai gida a babba akwai gida mai kafa tsawa akwai gida mai ta kantarwa wallahi da gaba mun gidan ko sabbi ne ne ne salam manzo Allah ya saka aji da kullu gida sun dalala ba wai girman bid'a ne ne ba ne yake kafa ba kan kafa ne ne zai kafa ba ya danganta da an kafar da hujja ko ba ya kafa ba a nan yin kafirta an kisar masa da hujja ta hanyar da ta zafi ya fahimci hujja ya ta hujja ce amma ya kan ya ta gaba da shi to a nan yin zai ba a fara masa da hujja ba yana da kiwa'at yana da ta'ayyun za su da yawa da zai fake da su me ya abin da ya yi wanda in ya kasa don kudu da dalili ba su da hujja ta ko mun amma da yake da yake yana a da ake kawo wato ya duka wanda yake jin dan bid'a ba a karban ba a karban aikin hajji sa ba a karban ya ne islami ya karin hadisi ne da ne sai kokarin hujjar wanda ake Mm. a ah, wannan ai daga yanzu ne maganar bin sallah ah, a'a ba haka bane ba ka gane idan zan faɗi da wasu na karanta ta kowa ji zai fito da kadawar maganar cewa mutum ya zauna kuma ya ce ya dan gida in jari wannan kuma daban na shi daban amma dan gida a da ya zaka in jari gida a ba ya zaka da bai sani ba وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم بل له ما يتقون ومن يفجر رسول الله ما تبين له الهدى ويستبشر رسول من بعد ما تبين له الهدى وفي حتى الآن لم يتبين له الهدى من أجل كل الإسلام كل بنات ابن تيمية wallahi duk yadda da su da duk da za kun gane ko yadda karanta abu na fahimce shi tasirin mai saurare na da zai dan ka da ubin da kun da da kyau amma bayan an tattauna sun ga da da yake da ni to shi ne magana amma farko to ai an gantar da su da ai an gantar da su da waye gantar da su an da amma da suna gantar da su domin duka ana wa'azi ba na hanyar da aka yi da a zama daidai ta hanyar da kuma yanzu da aka akwai wanda zai sauka a gari mutum limamin garin nan ta ne kai da yadda da da magana kuma kuma ne wannan kan kuma da kuma to dan ko kuma da ya fi da ya fi da Allah ya zama dan dan da wannan wannan kalan da magana ta kan samu ko dan ta da da amma idan mutum kafa kala ta masa yabi ka fara yin magana ka da yi ya tabbatar ya tabbatar kula da kula da su sai sharin da yake uku uku yana da hujjoji biyu ba in zai faɗa kar ka ga faɗa ko zai ga hujja bai yanda yake faɗa shi ne mara hujja ina ka san hujja to amma irin wannan abin da muka yi ana hakika yakan da sun san gaskiya cikin malamin bid'a da dan gaskiya kan wannan ko suka da hukunci na akan sun san kuma hujja sun da ne amma mafi yawan ka da hujja kana mutum da hujja in ji ko ya in ka mutum hujja ka kwallo hujja Allah ka ni ne suna kida ta yake dan da kuke mai wanda yake cewa wanda yake cewa mai sace tafi za su yi azumi ce sai yake da azumi tsofaffi babu kyau yake da ita gaskiya da ta balkula ya ce kuma ya taɓa bi a nan a nan masallacin an yi ya zuci a zuci ko ta bi to shi ne ta ta ce ne ta don kuma ta zuci a ta ko ta ji a talabijin gaskiya ne an yi gabatu in nan da ake ta abin gabatu za mu ci musulunci kuma da nan suna kiran azumin gabatu ya kuma mutum azumin da ake cikin watan rajab to shi kuma babu wani yanki sun ga duk da Allah ko mai zanta wanda ne cewa a zo cikin watan rajab a cikin da yin azumi watan rajab ba da bambanci da sauran wata in ka gada masa azumin nafila in ka gada masa ci azumin ya abin da yake cikin sahih bukhari wajen da manzon Allah ya fi yawan da azumin nafila a kuma da kowanne shi ne ya dauka ba tare da haka an ka cikin manzon Allah baya yin haka gaba da sa an bai da duk wato ina son ku fahimci matsaloli idan muna son mu fahimci matsaloli kar mu ɗauki lissafi ɗaya ko biyu karanta mu wasa a binciken mu idan aka ce ahlus suna yin jama'a wato wata hanya ce da aka saba kake samun goyon bayan Qur'ani da hadisi kuma akwai wasu mutane da suka a farko akwai aji na farko akwai aji na biyu akwai aji na uku yanzu yan aji na goma sha hudu ko aji na sha biyar idan muka fahimci wani abin da aji na ɗaya na biyu na uku ba su ka fahimta ba muka fahimci sun kina su fahimta na su dole to duk abin da muke so mu gina sai mu ga a lokacin lokacin sa da aka farka mu yanzu da a lokacin sa da aka samu tsawari a lokacin sa aka samu shi'a aka samu kabariya aka samu murji'a duk da nan gobe zanan musabai a lokacin sa aka samu mu'tazilawa duk da nan sun yi zamani da bayyana farko to yaya suke mu'amala da su sun bi su ko za ka bi sallah sun kafa ka ko ka kafa ba wannan ita tambaye kowa ta hada da kansa aka dole ne dan kadai misali wani na da yake jami'a wani na da ɗin kabariya wani na yamini ne ka ɗauke su ka haɗa shi da mutagulawa idan aka yi kai kuma wani zai kyan da mutagulawa sai ka tunani ya za a nan wannan mutum yi ko ƙarfi a dan da kake ne ko na murji'a ko na tabariya ko na wane ne amma yaya maka da ta cikin sa'a ko ka ga wasu na su to a nan ne za ka fi kusan kan rayuwar ka ko da ya yi su zuwa yake nufi da ya ɗauko gida yake cewa wallahi in ne ni kudurce wannan a cikin sa'a na kafin ka saboda ni ina da zancen hujja ko a amma kun da hanta da kafin kun da yanzu ku da kuka da hujja ba har yanzu ku samu wanda ya yi muku ya min da kun muku irin wannan shine hujja amma an da ana wa'azi an yi da gama ana wa'azi an yi kafir kafir da nabi ya ce an gina kafir kafir haka ko kaza kaza kaza kaza wannan ba hujja musamman abubuwan suka ta ilimi da ba, ina da kan kanta abin da yake na ku gani kasancewar kun ta bambance da wani akan akida kaza kan fahimta kaza ba kuma kun da kake mata abin da yake da mutuncin da na gaba ne ji kake kowa ba dole su da kullun tsara ku Allah gani da Allah kan da ta ga da ya ba a yi zabi ba babin da ta ba mu cewa ne da ba a yi da da ne da ba da

بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أعيد كنت بها بنته سبحانه وتعالى يكتب الدنيا بسوء أدني مريدي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إن الدنيا أداة مريدي من يتماتى من يمنع أبن بيته يثبت في الآخرة لا تكون صادق إلى مذكرة من ربكم ku yi ku yi ku yi zuwa ga wata gafara ta musamman da gaurin ubangiji وجنب في على الجنة ورد عرضها كعرض السماء والأرض فأنت كمر فاضي سمي بتقصيد بها جميع السماء أنا بقى مثل السماء جنسي من يثمن جميع السماوات الأرض بقى مثل كسب جنسي أنا مثل جميع الأرضين جميع الأراضين وصادق صادق إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض هذا أرض السماء والأرض بعدين الجنة في مكان أي تنورها وعيد من الذين آمنوا بالله ورسوله أن يقام بك أن يتكلم بك بنية بكت الإيمان الله بكت الإيمان بكت الإيمان ذلك فضل الله يجيب للنساء ومن كان الله تتعلى ودي شفاء بكت الإيمان بكت والله الدين فضل العظيم وبنجي من بعد كل كلام ما يجرمه وبنجي من كل كلام ما يجرمه أن يكون بعد كل كلام وما آتاك ما تشوفه في آل عمران وقال يا إلهنا صرت من ربكم وجنة الأرض السماوات والأرض وعزت للمتقين من أعزت الذين آمنوا بالله ورسوله من أعزت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يعز المسلمين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يذكر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون za su kudur da ga kusurori na masu imani ko kusurori na masu tasawa daga cikin kusurori su a kusurori da dukiya a halin yalwa da kuma halin rashin yalwa ta ɗan kudewa kasan kai ka kaɗan baya ana ɗauke na da su kasan kai ka mai yawa ko ba za su ɗauke na da zai ɗauke mai yawa sannan ga ɗaya su ko da an yi zaɓen da ba daidai ba an shiga haƙƙin su an zalunce su an zo dubu su su su ɗaya bayan sun ce su zai su ajiya dan ɗaya su da kuma sannan ga da misali kuma ga da sun tuna cewa sun yi sako domin take sun shiga dama domin gafarar ubangiji to dukkan waɗannan su ne waɗanda aka tanada aljanna domin shi Allah ta da su ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم kuma kuma da hadisi sai sai muslim wanda kuma kaya suka je ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce karbe ne masu dukiya suka da lada suna sallah sai yin da suna azumi sai yin da amma suna yin sadaka da ranar dukiya yake dan rubuciya dan Allah mai farka da ta ya zan yi samu su da Allah ku rinka kabar bari ku rinka tasbihi ku da hamdala ku da kaza duk da ina yi masu kudin da suka yi sai sai kada sai da dukiya kuma suka tsare waɗannan kuma suna tasbihi da hamdala da kabbara da menene sai sai ka suka sake dawowa wajen manzon Allah suka ce abin da ka faɗa mana mun yi a gaira sun wasu gida sun suka da ya za a yi samu su sai manzon Allah ku zalika qadrul lahi yusiru man yasha wallahu bil qadri a sai dan Allah ya ga mutum dukiya kuma ubangiji ya za ka tsaya da jin tsoronka da yin aiki don Allah kana cikin wasu za su fara shiga aljanna farkon fari in ka yi aiki da dama abin da kake hanyar da kake ba ya je za ka yi maka matsala hanyar da kake tafiya ne hanyar da kake hanyar da kake mai kyau to irin nan shi ne ya waɗanda ake nufin da wannan hadisi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ne ta wallahi ta'ala sallallahu ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في قبل أن إن ذلك على الله يسير لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال كثير الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد idan ce na aka saba min musiba sun babu wani abin da ya shafi mutane ne ya dangin musiba sun arzi a nan cikin kasa kamar wani hatsari na mota ko wani girgizar kasa ko zaizayewar kasa ko kuma dai waɗansu matsaloli da suke iya faruwa kamar kan da lalacewar amfani gona wala an fi ko babu abin da ya faru a kawunan ku na tsotuka da kamazuka da launayi da rufin lafiya illa fi kitabin kafi abin yana rubuta cikin littafin min qabli an nadara'aha sai kafin da halitta halitta in ji Allah ai qabli an nadara'aha al-khalqa qabli an nadara'aha al-khaliqa sai kafin da halitta halitta in zalika ala Allah yusir abin ne a sai Allah tsara hakan da kuma gudanar da shi irin yadda ya tsare da tare da an samu kitabta mu kai la ta kai an faɗa muku wannan ne don kar ku samu damuwa alama ta ta kun san abin da kuka nema ku balaka kar ku samu damuwa don mun ne muka gane rufa Allah ya rubuta da ka samu ba wala tafrahu kar ku ku da alfahari bima ataakum dangane da abin da Allah ya ba ku ba mu ku ba iya ku ku ba ta kaje da ku ba ta da ku ba ba ba mu Allah ya rubuta da ka samu ku ne alfahari akan abin da ba da ku ku ne ne rawa daga gare ni ka duka da gari da farko ba in kuma ka rufa da rabon tuntuɓe ba aka Allah ya samu wato wannan ba ya rufe abin da ake kira al-asdu bil asbab wato rufe da sababin abu duk abin da Allah ya mayar da ya zanto sababin kaza to an karanta mana duk wannan sababin to sai mu bi ina da ta fahimta Allah ya mayar da noma da kasuwanci da aiki da kadago idan sai sababi na neman arziki to sai mu rufe da wannan sababin don mu samu arziki amma yake da sababi kadai ba su yi samun samun da kuma wani ubangiji amma kasancewar dacewar ubangiji kuma ba shi ke nuna mai yanke sababi ba mu zai nan kuma kuma sababi ne da mutum na kasa Allah ke dace ba ko da kun Allah ya saba ba ya hana masa da yake ba haka bane ba dole sai ka riko da ina da ban fahimta inda ko wanda ya kamata ce ba sai riko da ba da na namarin ne ko na ta kace riko na farko ta fita da cikin da ku bin sababi ne ta hali hana samun sharfiya tana nesa mutane ni biyu ga kuma na uku ga juna biyu a gaban su tantar da biyu na samun tafiya ni hudu kuma ga mata da kaza mata ta ga an mata da ila biyu din mata nabi qalat ya lahi ni biyu kan hada wa kuntu ru'yan mansiya ya kuma ga ta ne gari kuma wato ainihin a nan da da ubangiji ya gada ma sai ko a zuwa wanda da zai da kuma ba sai kuka zuwa gada matsala ce ya uji ku ne ku ji cikin matsala ku ta ji da alƙur da dan duniya sai ta ji da kun ji da wannan da kuma zai ne ba matsala ta ji kun ji da lamba ko ne ku da ma ku da kuma ta Allah ke da ku إذا يريد ألم ترى أن الله قال لمريم وهي في إليك الجزء يستاقف الرسل ولو شاء أن تجنيه من غير ربه جنته wala ko kun da kun Allah ta ba sai da Allah da Maryam su ji diga wannan abin da kuka ta domin da jini ne domin domin ne domin inda Allah ya dama da su jini da ba jini لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تكرهوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وبيجي بداية كل مختال ذكر من فخور ليوم مختال من ينجح تجد الجرمان كي تجد الكاتمة تجد الملك يكون كده كده كده كده كده كده تقول مليان الغاري بعد ان الله يبقى قال النبي مدينة مدينة يعني مكان يكون لكر دينة بعد ان الله يبقى كما يرد كما لا يبقى رسباء فانت الغاري الله يبقى كده كده كده الذي خلق الموت عن هذا من يدنيته أي من أحد العمل ومدنيته بالسرد والخير فيها جربت بعد ان الله يبقى فهذا بعد ذلك فانت الغاري الذين يدخلون ويأمرون الناس بالدخول su ne waɗanda suke yin ruwa kuma su umartar mutane da yin rewa wani ruwa dukiya ko ruwa ilimi rewa da ilimi jama'a suna kishiyar sanin hukuncin hukuncin addinin musulunci da Allah ya sanar da kai ware lokacin za su sanar da kai jama'a suna da kishiyar sanin da zama yin musulunci lokaci ware lokacin sanin zuwa gare to wannan zama ruwa ilimi rewa da dukiya jama'a suna bukatar taimakon da kuke na kanu ya zama da dukiya ana bukatar ka bani zakka ana fitare kuma ka tsira da ya zama ruwa. duk talaka ya fi tsara jikin gara da bani abu kuma ya mai yi ta walla dukkan wanda ya baya kasan da ya fara gaba da ya fara gana an yi cikin kayan gida da ya mai yi ta walla dukkan wanda ya baya fa inna allaha huwa al wa bayyana ta'ala huwa al shi ne mawadati al ne wanda ya tantance a kan abin da ya dace ko bai yi dace ba shi ne tantance da yabo subhanahu لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليكون الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أنزلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وجعلنا في ذريته من ذريته والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون أيوة بدي لا تفعل بالله قد أرسلنا رسولنا بالبينات فبيوم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم فبركوا باب واو فبي أبو سواي فبدي ita ce ta farko wato kamar farko kamar ita ce gefe shakka ta sabon labari ne na biyu kuma aka fi ya kan hanta inda ko aka fi a cikin ta mai labari da kada arsalna rusula ma bil bayyinati hakika mun kure da manzannin mu bil bayyinati da zai abin da ake nufi da mu'jiza da gara koyo abin da mai zai zai da kuma kalubalen mutane in sun ta irin sa wannan ya nuna gaskiyar shi ne dole a yi da bai zan ubangiji wa anzalna ma ahlul kitab mun saukar da littafin tare abin da yake da al-kitab anan al-din yake yake ai al-kitab ko ne manzo a cikin littafin tare an gane ko ba wani manzo da ya kasu littafin tare sai dai littafin da Allah ya bayyana mana shine at-taura da linjila da zabura da al-qur'ani amma sauran manzanni kuwa da annabi Dawud da Salihu da Hud da Nuh alaihi salam da sauran manzanni duk sun zo da ya ya sunan littafin su Allah bai bayyana da cikin kurani manzon Allah bai bayyana da cikin hadisi da ka gudu mai imani da littafin ajillace ba tare da bayyace ya ya sunan littafin ba gudu na wani yadi na wani sura na wani duk wajen imani da wannan ba a wajen samun haka sai dai kai imani akwai littafi ya littafi goma littafi goma ne ɗari ne da kowane manzon ba su lissafi wani mizana da kuma wato ainihin adal ne ya koma nasu da kusa don mutane su sa bisa da rayuwa ta adalci an fassara al-mizan da adalci an zo fassara al-mizan da abin aure an bai da lokacin da muke cikin surfin rahman ma dinin al-isra'ila da yamman akwai kufur kun tira lokacin da muka hada alaka tsakanin waccan aya ta cikin surfin sura Allahu allazi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizan وما يدريك لعل الساعة قريب عندما نقول من جيكما وتعرض السماء رفعها ووضع الميزان أن تبغي الميزان أتبه سوف الرحمن كمان أنا في سوف الحديث لقد أرسلنا رسولنا البينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليكون الناس بالبينات عشان كده يقول في الميزان بين الناس مع نبيه كده يقول في الآلة دي وتوصينا نعمة an bai da ku suna ne la'abin ayo ko kuma idan sai abin da ake nufi da shi adalci zai iya ɗauka ma'anar adalci zai iya ɗauka ma'anar abin ayo domin ka'ida suka ce mizani ya zama ala wajen ni da ta ko kuma wato abin awon kalmomi na mishi'al wani bin ibn al-ala ke a kanka kamar mizan ala wajen mishi'al misyan ala wajen misal dukkan su ne alat wato na'urar su ne yana abu wani abu da ake amfani da shi dan kawo to da haka suka fassara shi wajen suka ce a'a a cikin turku shira da nan cikin turkul hadith yana daukan ma'amar ahadin amma a cikin turkul rahman yana daukan ma'amar abin aure lalle a cikin turkul rahman ba da kuma ana ko abin Nan lalle a cikin turkul sura cikin turkul hadith ba da kuma ana ko abin haka ce menene ganganci suka ce ganganci inda an ce an saukar daga sama abin ayon da muke amfani da daga sama aka saukar da shi a gidan ku ke da kayan mu ku ke a gidan ku kuna da kayan mu a ce tun da saukacce ne Allahu allazi anzala al-kitaba bil haqqi wal mizana wanda ma dukkan da al-kitab kaga saukacce ne kenan yayi ne kenan adalci نجدان أكرم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان عند ما تقول من الكتاب هذا يعني ما آدم في كده أما تنزل وأكتب به وضع والسماء رفعها ووضع الميزان وضع ba an zala ba an zala ya zama kankar wani wada ba an sanya musu an sa doka su ina da zamu fahimta ina da wani lafiya shi kare to ya rike idan wani zan bika ta'a to ya zabi guda biyu aka tattara da kowane manzo an ba shi al-mizan an ba shi al-kitab wannan ne kuka sako لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان فمن الكتاب هو الميزان الميزان ينأمر شيء آخر يختلف تماما عن الكتاب أو الكتاب هو الميزان والميزان هو الكتاب dole wannan tambayar ta zo da alkitab da almizan da daban ko almizan daban kuma alkitab daban kaga ne ne kuma dole ne suke bayani idan suka ce eh shi alkitab da almizan da abu ne sai dai shi littafi na Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi isara zuwa ga abu kai tsaye ya faɗe shi a gane shi sai da baya ɗaukar jijiyar wata ma'ana sai wannan abin da ya nuna ta iya kuma yi isara a takaici sai an leka an leka a gane ko yana nufin kamar kenan suka ce to duk abin da littafi ya nuna kai ya yi ya fi hada ki sabin nan duk abin da fahimtar shi ake karkashin aya ba karare fito ba wajen yi zan ina da damar ubangiji ce sai ka asar kun kamila akwai wanda yake zai kwana tara ne ko kwana sha daya dan gari gari ta ake sannan nan ne jik da siyamu talatu ayyamin bil hajji wa sab'atin idza rajat ta ce uku aka ce kuma ga bakwai ya zama bai kenan tare da haka sai Allah bai yale na gobe ba ki ta tilka asharatun ibnati kamila an ya kuma kika zan bayani to wannan shi kake aka ubangiji ta ne kuma yake magana ga dan adam yake ta mana kanka yake salatu kullahu ma nafadu daga at-ta'kid ne at-ta'kid kuma shi ne adna maratib al-ifa matsala ya hana ka mafi karancin nuna amma ba dole ne a sai shi ne ko kuma kanta ba ya halatta da gola ba Allah bai saka da kima yakin ba Allah bai saka da ya yakin ba amma ya ce kirka ce maka ko ka an ce ya kirka ce maka ko ka an hana yi gina an hana zagi an hana yi kuwa duka to amma ko ka ka ga wannan dake amma zagi duka ba sabon ya ce ka tafi ya ga mai zan na fata kuna fahimta ba na shi gane ya fata shi kalala bayan ko ake ta nan haka idan kun tsala ta irin wanda zai ya kula da amwal da kana zulman inna ma ya kula da dole bara wa ta kula da ira wanda suke cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci din da suke yi kana wanda suke cin dukiyar maraya ko an ce sun yi zalunci ka ga da nan cin dukiyar maraya da ne zalunci ne to sai ne zai ci da su ba amma zai kona maraya da gidan su da kona masa gidansa yana da gona su da kona masa kaga ba shi ke ba abin da ke halal da ko haramu saboda ya ma wannan zai yi ƙarfi ko zai yi da kuma in ya zan ko ci wanda zai bayar amfanin jiki an haramta maka ina da almubazzarantarwa da lalatarwa wanda za a amfani da yake ne in ba ga aula a haramta maka ku ga wannan ne zan kare wanda kuma ku tafi Wani wannan misalan suna nan da yawa cikin alqur'ani kar mu yawa ina bin guda biyu ne sun bude kofa ko wa kuma wa anzalna al-hadida fi sha'bi sabilin wa manafi'u lin-nas ubangiji ta lafi anzalna al-hadida mun saukar da karfi fihi ba'dun kabirun a cikin karfe akwai kayan fada masu tsanani ma'ana ta hanyar karfe ake sarrafa dangogin kayan fada sun irin na ba da kuma irin na yanzu na zamani duk da kake ake gane wa manafi'u lin-nas da kuma dangin amfani mai yawa na mutane da kalbi ake sarrafa kayan amfani a da kamar abin da ya shafi hauyar noma da galma da matsatsabi da gatari da dija da sauran al'amura da mutane ke amfani da su da kwanukan cin abinci da kwanukan cin manafi'u lin-nas kuma da kalbi da ake yi injina da ake sarrafa su a yau wajen muwasala wato kayan sufuri da gari kaza zuwa gari kaza da sauran duk wannan manafi'ul linnas kalbi yana da wannan amfani da shi ake kayan kada da shi kuma ake amfani wato ishara ce Allah ke yi bayan ya saukar mana da littafi wanda ya kunshi ya ta adalci sun yi saukar da karfi ma'ana ya ruwa shi a cikin kasashen mu mu haɗa su hanyar ma'adanai mu sarrafa su da wani mutane ba a shadid da wani mutane ko mai ma'ana idan mun yi wannan sai ya kasance littafin da ya samu tsaro idan mun yi wannan ba sai mun yi littafin da ya samu tsaro ya zai kada Qur'ani fitar magana saboda ba mu da ba a ce shedidi ba mu da manafi'ul lillah shi karfan ka kamar dan mu ake sura guda na cikin Qur'ani cikin su kuma da ga ta muna karanta amma yau saboda cin bayan da abin da yake ta dukkan wani yin mutum ne karfan nasara ma'ana mun da ba ɗaya mun da karanta ba za mu iya kokari ba ba za mu iya kulangu ba ba za mu iya aure ba ba za mu iya injin eh, mashin ba ba za mu iya injin mai kuɗi ba ba za mu iya sarrafa ƙarfe ta kowace irin sarrafa ba in an samu masu dabara ko masu hazaƙar da za su iya yi ko kuma su mana wayo ko su ɗauke su cikin a yau dukkan mai basira ko fasaha ko wane ne ko ɗan makarai yi ne ɗauki ciki in mutum ya daga amfani in ya samu sai sa ciki sai ya tafi yaren kudanci wani abu ne sai da amma wannan kimiyyar da ke cikin kudanci za a amfana da ita ni kuma sai ya da yaren gudu da karanta jarida da zage-zage da nobel da hayaniya amma ki biya in ba ina ka zan fahimta ita kuma wannan kimiyya din da basira din da hazaka din ita ake so dan adam ya amfana da ita a rayuwar sa da gobe yanzu yau likitoci da turawa suke da likitoci da ake da shi ko a ingila ko ake da shi wato ainihin a amerika ko ake da shi a faransa duk za ka samu da kasashe masu tasowa dole da tsarin likita da ake kowane ɗakin bincike da kafa suna sa kowa daga afirka da kasar sallar baya inda babu shakkin ilimi inda mutane ba su da inda shugabanni ba sa kimanta ilimi inda mutane ba sa kimanta ilimi ba a nan gidan bane ba su da ruwa ce wani yi daidai sama da ba shagan ba wani sun gini su gini suka kace da eh an yadda jirgin zai tashi amma ba nake fuka bane ba a tashi na gani ko da ko ruwa daidai ba amma kuma shi kenan an wani wannan mutumin an riga an bai tafi goma sha biyar wani ya gidan rediyo a gombe wanda yake cikin kiran mota da baki wasu kan yana isar da zakon mota duk wanda take da ainihin su an yi a kano an yi a sakwato an yi a ina ne duk masu haɗaka to wannan ke nuna kasa jahilai a cikin ta duk girma take da girma kuma kuma jahilai ke duk da sai da an amfani da basirar da Allah ya mutane su a yau idan ka je Amerika mai ranar dubban ta kadai yan Najeriya an ce sun tashi wajen mutum dubu ɗaya, don da sauran ɓangarori na kitan wai fa yan Najeriya kan zan misalan yan kasashe na duniya da cikin larabawa ne cikin kasashen kafin ne sauransu saboda mu a kasar mu ba a kira da ilimi ba sai kimar ilimi ba abinda aka sani kimar kuɗi waɗanda za a kirga a kansu kamar yayi wanda in an jima wani ji mulki kuɗi da ya ga sai ya sauke wannan kuɗin na kasan zama kuma kenan sun zama yayi da kuɗi ka ba mai ko kuma ka kaina shi abu dole ne al'umma da za su samu su da wasu lokacin su menene manufar halitta ta dan kasa kuma ka san menene samun da Allah ya masa da gata da ubangiji ya masa yusuf da al'umma wanda za ta takara da kowace irin al'umma لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معنا الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط shi littafin don ku yi iman da shi ku karanta ku kirayi mutane to wajen kiran mutane din nan waɗansu za su karɓa waɗansu ba za su karɓa ba amma sun yi zauna lafiya da su waɗansu ba za su karɓa ba sannan da ke ku ba kana ku koyi ke kuma ku kare kanka dan littafin shi kadai ba zai iya isar da kanka da kanka ba da zai ciki in ko to ne ya hana su to in za hana su ya wal ya'lamu man dan ubangiji ta ala ya yi su ya ne mukun su ya ne mukun bil ghaibi yayin da Allah din da idan su ba ta ganin amma Allah ta fara taimakon addinin sa da manzannin sa inna Allah qawiyyun aziz lalle ubangiji ta Allah shine qawi wato mai karfi da tsuwa sannan aziz wanda ba abin da ke gagalar sa Qawiyyun aziz lalle Allah shine qawi mai karfi sannan aziz wanda ba abin da ke gagalar sa ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم حقيقة ما أيقوا أن إبراهيم عليه السلام ya aiko kuma annabi ibrahim alaihi salam wa ja'alna fi dhurriyyatihi nubuwwatan wa kitaba duka sanna annabta a cikin zuriya waɗannan da guda biyu annabawan duniya suna dangantuwa ne zuwa ga annabi nuhu alaihi salam da kuma annabi ibrahim alaihi salam gane duka sanna annabta a gidajen su wal kitaba da littattafai da muke ta ga waɗannan annabawa kamar yin mutum a cikin zuriyar su akwai wanda yake yi yake so ya bi ta barkin musulunci wa kafirin minhum fasiqun yana daga cikin zuriyar da ke dangantuwa zuwa gidan Annabi Ibrahim kuma an samu wadanda sun san da sun fasikan ba na cikin jikokin jikokin jikokin ko da fatakunan ka an samu wadanda suka bijire sallallahu ثم قفلنا على آثارهم برسلنا وقفلنا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناهم الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء عدوان الله فما رعوها حق رعايتها وآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ubangiji zai kuma kafaina ala asari sannan sai muka bi bayan waɗancan manzanni wato annabi ibrahim alaihi salam da nuhu alaihi salam da waɗanda suke cikin zuriyar su sai muka bi bayan yerusalima da waɗansu manzannin namu wa qaffayna bi isa bin maryam muka sake bin bayan da annabi isa dan na maryam alaihi salam وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه متسنى أكتب بكة يدا بكتب عن النبي إيسى رأفة wato tausayi wa rahama da kuma jin kai tarbiyyin ya musu wannan a cikin zukatan da haka zuciyar su take da laifi sama da zuciyar yahu wani ba ya ke kasar su zuciya gare su sun ka ku ne hukumin da da zalika fa yi kalin zalika a kan wato zuciya ta tafi dole tsauri amma so na fara waɗanda suke da aurkun annabi Isa alaihi salam akwai tausayi a cikin duka su idan an kudu ta su da yasu ina da ɗan fahimta shi yasa duk inda ake wata wahala a duniya ka iya zuwa ce da kungiyar da Cross sun kai agaji amma kasar da yanzu da wata kungiyar da Isra'ila ta kai mutane inda ake yi gobara ko wani abu malin da yi ne kowa ma mutum da shi inda shi ne da amma su suna da wannan tausayin da aka sa a cikin zukatan su ra'asa kan wani wa rahabaniyatan ni ita da uha lafazin rahabaniya menene mawdu'u min al-irab ma mawdu'u min al-irab mawdu'u min al-istidlal fa kalla wato an yi maka nasaba ne da fi'ili ibta da uha an gane ko fi'ili ibta da uha ya dauka a ko fi'ili muqaddal ابتدأوا رهبانية مثل أبوها معناه فعل مقدر يدل عليه المذكور shi ibta da ruha da aka ambata shi ke nuna wancan da aka sake wa rahadaniyin da ibta da ruha da ma ko rahadaniyanci da suke gilo abinda suke da rahadaniyanci wato kawai su ya da ababai na halal kawai don neman samun matsayi da girma a wajen Allah kamar mutum ya kawai ya mata ya aure ya kawai cewa abinci mai daɗi ya kawai cewa sutura mai daɗi ya kawai cewa sun faɗa wani lokacin ma ya kawai da jama'a ya kare a daji su ko don dutse yana ibada da ita ce wanda su kirista in suka da iya haƙƙin kire su suka ba ya Allah mun ta yi ba ka Allah ce ma ka tabbana ha alaihim illa tiga arduwan bin yadda ta mu ita ba illa tiga arduwan Allah a a sun yi ne su a kire su suna neman yardan Allah wannan ma ka tabbana ha alaihim illa tiga arduwan Allah wato ta istisna ne wanda yake mun kafa ba mun kafa ba abin da ake nufi da mun kafa ma'ana wanda yake al-mustasna yuhri bi al-mustasna min kuma wato daban daban cikin ubangiji ta ala da yawo ta ga cikin dangin abin da ya rage ta cewa su hadaniya in lafi ga rubuwan Allah sai dai sun sun sun ne hadaniya din dan neman yardan Allah su kan karanta tare da haka kama ra'ayuha hakkar ayatuha ba su kiyaye ta ba a gefen kiyaye ta da suka kirkiro abin galibin cewa kirkira ne sannan alwahin da suka ɗauka za su kiyaye abin da suka kiyaye wa kuma dai fa akhir alladhina amanu minhum ajrahum sai muka bayyana waɗanda suka yi imani cikin su ladan su da kasirin minhum fasiqun kuma da yawa daga cikin suna nan fasiqai ne ya yi wa rahadani su ne zama su ya ba su wata gujewa wani abu mai daɗi na ci ko na sha ko wurin kwana don kawai neman lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa shi yafi kowa zai tsoron Allah da bai ana asqatun wa asqatun billahi ma zai tsoron Allah amma tare da haka yana son abu mai dadi da ya samu yana son mai zaki da ya samu yana son tsari yana son ka daina son a cikin a ko a cikin zuciya abin da ya fito ne karkata a cikin mutum da suka fi kowanne ɗaya cikin bukari idan an tabbata tsarin da yana da zuwa lissafa shi masu Allah ya tafi kuma ya karkata a kai a hannunsa an kawo an gasa sai ɗauka sai ya ga yake an sayi dole da Adamu ya lakata shi ne shugaban ɗan adam gaba ɗaya ba da alfahari ba ko ko zan ɗanye sallallahu alaihi a cikin da annabi ya kuma na abuwa na da wani zai a a su ilai ba sa fi mai daɗi su yi su zirga sa da gishi kada su yayi ne da na zai ودي أبنجي تعالى بيحرم تعالى بيحرم من حرم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق قل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالقة يوم القيامة كذلك نفصل الآية لقومهم الله سيقتل المسلمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا wani haske da za ku rinka tafiya a kanka ko a cikin ka wa yaghfir lakum kuma Allah zai gafarta muku wallahi ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jinkai ne malaman tafsiri suna da maganganu guda biyu don ganin fassara wannan aya waɗansu malaman suka ce ayar suna magana ne akan hukumi ne ahalin kitab masu imani cikin ahalin kitab don su ne aka za a ba su lada rukuni biyu sun kafa hujja ayar ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة wato yusauna ajrahum min rahim sai kuma da Allah fassara su cikin yana biki yace mutum uku za a ba su lada min su ranar tashin kiyama mutum na farko cikin ahlul kitab duk wanda ya imani da annabi annabi Musa sannan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya imani da annabi Isa ko annabi Musa to kaga za a ba su imani za a ba su ladan imani da wancan annabi sannan a ba su ladan imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san ajr Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato bawa wanda yake bauta karkashin wani bautar da yake wa dan adam dan uwansa ba ta hana shi sauke nauyin haƙƙin Allah na bauta masa yayi wancan yayi wannan za a ba su ladan kuɗi biyu na uku mutumin da ya sami baiwa bayan ya same ta ya ilmantar da ita ya karantar da ita ta karanta sai ilimi sannan daga baya ya yantar da ita kuma ya aure ta ina za a ga shi da ganin shi haka san Allah bai na cikin hadisi to da haka sai wadansu malamai suka ce wannan aya da wannan hadisi duk da alaka da wannan zai duk kitu ne min rahmatihi wa da Allah kun yuran kun tuna bihi wa kunna hadda Abdullah da ba za ta nan amma sai ibnu jubayr wanda talibin Abdullah da ba ya ce a'a wannan aya tana magana ne akan mummunai lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ake magana akan annabi Muhammad yake yi uku kun su ne da rahmatu din nan mu duka ba yake abin da yasa duk abin da ahlul kitab zan samu ma za mu samu sannan kuma sai a tsara mana wani wanda su da zan samu da su wanda aya ta magana akan wannan da Allah ce aminu billahi wa rasulihi yu'tukum kiflayn min rahmatihi an ba mu irin abin da aka dace akan da lafiya da na ajrahum marratayn da aka ce wa yadda annakum yuran tantuna bihi ko in nan faru bihi anka wani abu ne da mu aka daban da shi har sai da zamu rinka tafiya a cikin ka yasa amira in bayyana aidai rabu imani ko ban da shi ina fata an fahimta haka sai ibnu jubair ويذكرنا كل الله غفور رحيم قال لكم بأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من قبل البعث وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لا يعلم أهل الكتاب ومن أهل الكتاب تسمع سوى أن لا يقدرون على شيء من قبل الله ba su da ikon mallakar wani abu cikin falalar Allah sai abinda Allah ya tabbatar wa bayan shi Allah shi yake rabon kalla da kanka. ba su ne za su yi wani zai samu kaza wani ba zai samu kaza ba Allah ne ke raba falala da kanka. wa annal fadla bi yadillahi yusibu man yasha kuma lallai falala gaba ɗayanta a hannun Allah yana ba da ita ga wanda ya dama falala ta miki falala ta dukiya falala ta ilimi falala ta karkuwa falala ta da dukkan yadda yin falala a hannun Allah yana ba da ita ga wanda ya dama wallahu bil fadli azim lallai ubangiji ta ala ma abokin falala ne falalar da su ke yi ina ganin gudu ya kamata mutum dan yanzu idan mun ce zamu shiga cikin kada sami Allahu ayoyi guda biyu farko ba za mu iya zama ba da akwai hadisi a kansu wanda ya kamata a ce duk da cikin baki za ka mu da ka nan gobe sai mu farka ta abin da muka faɗa game daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya kiyaye mana assalamu alaikum warahmatullahi